الله الرحمن الرحيم والحاجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 27 ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda ya yi daidai da 24 ga watan disamba shekara ta 2019 miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi' yau za mu tashi shafi na ɗari da arba'in da takwas daga tsakiya ko? bismillahir rahmanir rahim daga cikin ladubba na neman ilimi kuma Shi ne abinda da yawa daga cikin majalisosi na ilimi wato suka rafkana a gare shi a cikin garuruwan wannan hakika bala'i ya game kuma bala'i ya daga sosai bala'i ya yi sama cewa da yawa daga cikin ɗalibai masu ƙananan shekaru za ka ga suna wulaƙanta wanda yake ya girme su ko kuma suna girma wanda yake sama da su a ilimi za ka ɗalibi saboda Allah ya ɗan ba shi hanzari na karatu sai ya ringa wulaƙanta wanda suka girme shi ko kuma wani lokaci ba karatun gare shi ba wato sai ya ringa wulaƙanta wanda suke sama da shi a wajen ilimi duk wanda ya gabace ka wajen ilimi ko kuma ya girme ka a shekaru ko kuma ya gabace ka wajen halartar majalisin ilimi kafin ka zo makarantar shekaran shi biyar ko shekaran shi bakwai a majalisi kafin ka zo kaga ya gabace ka wajen zuwa wannan majalisi na ilimi to da sannu abubuwan da ya tattaro na ilimi zai zama to ba tare da shakka ba ya fi naka yawa shekara biyar ba wasa bane shekara goma ba wasa bane eh. babu makawa gare ka ya kai dalibi mai albarka ka duba wannan wanda ya gabace ka din a wajen shekaru ko ya gabace ka a wajen gabatuwa zuwa majalisi ko a wajen ilimi kuma ka bashi ainihin kulawa wanda yake ka bashi kulawa wanda yake mai fifiko akwai bambanci tsakanin ɗalibi sabo da kuma ɗalibi tsoho ba ɗaya suke ba wannan ga abin da ya furin jaye ke ko ga abin da ya furin jaye ɗalibin da ya daɗe wato ya fi zurfin ilimi ya fi ya karanta littattafai da yawa wanda wancan bai karanta ba amma kuma ana iya samun wani ɗalibi bai daɗe ba amma Allah ya masa albarka lokaci kaɗan sai ga kafin ka ankara sai ga a wannan majalisi babu wanda karatun shi yayi albarka kuma ya samu karatun yadda ya dace fiye da shi amma wannan ana samu amma ba cika samu ba sosai an gane galiban wanda ya dade a majalisi to ya fi fa'idantuwa da ilimi akan wanda ya zo sabo eh shi ɗalibi wanda wanda wanda ya rigaye wanda ya dade yana buƙatan wato ƙarin girmamawa shi wannan dalibi ya kamata ka bashi ainihin daraja na sadiqa wane ya riga da zuwa wannan majalisi saboda haka ya kamata ka ringa mutunta shi kana bashi haƙƙin shi na wannan rigayi din domin ya bayar da da ainihin ran shi da lokacinsa da dukiyarsa saboda hidima ga wannan ilimin kafin Allah ya yi baiwa a gare ka da halattowa wannan majalisin saka wajibi ne an ta hatsari mahu dole ne wato ka mutunta shi wa ta'arifa kuma ka san da wannan wanda yake ya gabace kaɗin saboda haka lokacin da wani abu ya auku tsakanin ɗalibai guda biyu na manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaliban farko abdurrahman bin auf sannan ɗalibi na biyu khalid bin walid sun samu rashin jituwa tsakanin junansu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi Khalid bin Wali akan mummunan ladabin da yayi wa Abdurrahman bin Au. manzan Allah ya fushi da shi ya shiryar da shi cewa lalle Abdurrahman ya fice bantuwa fiye da shi Abdurrahman ya riga shi zuwa kuma ya gabace shi wajen sahabbantaka domin abdurrahman ya musulunta gabaninsa kuma ya ba da gudunmawa ga wannan addini lokaci mai tsawo kafin khalid ya zo Don khalid ya musulunta ne ƙarshe-ƙarshe su wasu abdurrahman su ne na an faɓo min ƙabar fatayi wa ƙatar an gane ko sun daɗe suna hidima ga wannan musulunci kuma sun daɗe suna yin karatun addini kafin Khalid bin Walid ya musulunta domin yana daga cikin muhajirai na farko kuma yana daga cikin al'ashara mutane goma nan wanda aka yi musu albishir da aljanna to manzan Allah sallallahu ya yi fushi ga Abdurrahman bin Au. kuma ya yi itirafi wato da sabiƙarsa wata rafa bi ko bi sabaqatihi yayi itirafi da ainihin wato sabiqa nashi yace kada ku zaki sahabbai na na da Allah wanda raina ke hannunsa da a ce ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari da ba zai kai mudun ɗayansu ba kai ba zai ma kai rabinsa ba an gane ko ashe addinin musulunci yana kula da sabiqa kamar yadda a aikin gwamnati ana kulawa da shigo? kana da digiri wannan yana da digiri shekaran shi talatin yana aiki kana da digiri yau aka dauke ka waye ko ni bambancin albashi ya yake da albashi da alawun in za a haɗa wanda ya shekara talatin graduate da wanda kwana-kwana aka ɗauke shi za ga cewa akwai tazara mai yawan gaske ko ba ka ba da saboda haka hatta aikin gwamnati ana lura da wannan sabiƙa din duk mutumin da ya riga ka to ana fifita shi a kanka a wajen raba mukamai ana fifita shi a kanka a wajen albashi da alawar to shi ma haka addinin musulunci yake la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullum wa adal lahul husna an fahimci wannan ai aha Allah ta'ala yana faɗa a cikin bayyanannen saukakken littafin sa baya zama daidai daga cikin ku wanda ya ciyar da dukiya kafin fatahu maka kuma ya yaki wato ya kasance tsakanin umar dan kasa da abubakar an samu rashin jituwa wani abu ya haɗa su Eh, kaga abokai ne na jiki sosai amma kuma dole yadda ake cewa tsakanin harshe da haƙori to sai gashi an samu matsala tsakanin Umar ɗan kasa da Abubakar radiyallahu anhu ma sai Abubakar ya yi gaggawa an gane Abubakar ya yi gaggawa ya kausasa magana ga Umar radiyallahu anhu sannan sai Abubakar kuma daga bayan sai yi nadama shi ne ba shi da gaskiya saboda haka da ya zo ya yi nadama sai ya zo ya roƙi umar cewa da Allah umar ka yafe mu ni ne na yi kuskure ka yi haƙuri ya gabarta don Allah umar ya gabarta sai umar ya iya daya amshi uzuri na ce ma ni na yi kuskure don Allah ka yafe umar ya ce ni ba zan yafe maka ba wallahi umar ya iya daya amshi wannan uzurin sai umar ya iya daya amshi wannan uzurin shi abubakar ya girma umar ga shekaru kuma ya fi daɗewa a musulunce fiye da umar ya riga umar musulunta kaga ta kowane bangare ko ta bangaren shekaru ya girme shi ta bangaren musulunta ya riga shi musulunta kaga yana da mukamai wajen guda nawa a kan umar na a lokacin da umar ya ƙi da ya amshi wannan uzuri daga abubakar wanda shi abubakar ya girbe shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi fushi har ya faɗi maganarsa shahararriyar maganar nan nashi cewa ne shin za ku kyale min abokina dan ya ce inna Allah ta'ala ba'asa Muhammadan bil haqq fa qultum kazabta wa qala Abubakar sadaqta wa wasani bi nafsihi wa mali fa hal antum tariqu li sahibi yace Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad da gaskiya dukan gaba duka ce ƙarya nake yi amma Abubakar yace gaskiya nake yi kuma ya taimake ni da jikinsa da dukiyarsa shin za ku kyale min aboki na ya huta ko ba za ku kyale min ba an gane wannan ko annabi ya nuna fushi za ku kyale min aboki na ko ba za ku kyale min shi ba sai Umar yace ya rasu na ya tsaye mishi annabi ya ƙara cewa shin za ku kyale min aboki na za ku kyale min aboki na ba shin daga lokacin ba ƙara cutar da abubakar ba ko da shi ne ba shi da gaskiya sai dai ka lallaba shi eh, in har ka taɓa shi ya yi fushi to manzo Allah zai yi fushi da kai saboda gwagwarmayar da ya da kuma ƙoƙarin da ya yi ga addini yana da wuya a samu irin shi an fahimci wannan ko ta saboda haka in ya yi laifi ya zo yanayi ka gafara ka yi sauri ka yafe masa in ka ƙi. sai manzo Allah dan annabi da lokacin da Abubakar radiyallahu an ya zo wajen annabi bayan ya nemi ya nemi Umar ya gafarta mai Umar ya ji gafarta mai annabi ya hango Abubakar daga nesa hankalin shi ya tashi sai annabi ya ce amma amma ha za ka gafara amma wani fa hankalin shi ya tashi Abubakar na zuwa ya faɗi ga manzo Allah ya Abubakar me ya kawo ka me ya faru yace ya Rasulullahi wallahi wani abu ne ya hada ni da Umar ni ne ban da gaskiya sai na yi gaggawa na faɗo wata magana mara daɗi gare shi sai umar ya yi fushi sai na gano kuskure na sai na roƙi umar ya gafarta mu sai iya ta ya gafarta mu kawai nan take sai annabi ya ce ya gafiru lahu laka ya ababakar ya gafiru lahu laka ya ababakar ya gafiru lahu laka ya ababakar ce Allah ya gafarta maka ya kai abubakar Allah ya gafarta maka ya kai abubakar Allah ya umar da ya zo ya ga inda manzo Allah yake yi ce ya rasulullah na gafarta mai sai annabi ke cewa Allah ya aiko annabi da gaskiya kuka ce ƙarya nake yi amma wannan bawan Allah ya ce gaskiya nake yi ya taimake ni ya taimake ni da ainihin jikinsa da kuma dukiyansa shin za ku kyale min abokina hankalin kowa ya tashi suka gane cewa lalle abubakar yana da wani irin gata na musamman a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin ana jin tsoron a cutar da abubakar radiyallahu an Saka ya kai ɗalibi mai daraja ka girma shekaru, ka shekaru. Yadda kuke haka ake shugabantar da ku, in kuna mutunta shugabanninku, in kuna mutunta wanda ya girbe kuma haka za a mutunta ku. In kuna wulaƙanta na gaba da ku kuma haka za a wulaƙanta ku. To, duk wanda ya san darajar waninsa, wuri kadaru shi ma za a san darajarsa. in ka san darajar sauran mutane kana mutunta su za a san naka in kana wulakanta na sauran mutane kai ma za a wulakanta ka بسم الله الرحمن الرحيم muka ce wato gayan abinda muka karanta muka leko ai eh, wato ma'ana muka yi tsinkaye daga littattafan malamai wanda suka gugu a cikin ilimi irin misalin irin su imamu na annawawi irin su ibn hajjar al-asqalani da irin sabon ibn hajjar al-haifami irin su ibn bas ibn usaimin rabi'u bin hadi al-markhali da su daga cikin manya-manyan malamai Allah ya dusa rahama na kana ala shartihi lalle tsine wa mutum ayyananne in ya kasance akan kan sa ko kuma tsinuwa da ainihin sifa wato gayar sa ya kasance halal shi tsinuwan ka ce Allah ya tsine ma wani ko da ya halatta ko da shari'a ta halatta ba to wannan tsinuwan halal ne ba lada ba zunubi a cikin sa shi wannan tsiruwa ba wajibi ba ne ko ba mustahabi ba ne shi duka wayannan manyan malamai sun yi ittifaki cewa barin tsiruwan shi yafi don ɓata lokaci ne da mutum ya shagaltar da lokacinsa ya yi ta tsiruwa, da ya shagaltar da lokaci wajen karatun ƙur'ani ko ya shagaltar wajen istigifari ko ya shagaltar wajen ainihin nazari na littattafan ilimi wanne fiye maza. wanda ya fi masa to shi ne tsinuwan ya halatta amma kuma ba lada ba zunubi amma karatun ƙur'ani kowa ya san ladar da ke cikinsa sannan istighfari kowa ya san ladar da ke cikinsa salatin annabi kowa ya san ladar da ke cikinsa da mutum ya bata lokaci ya ta tsinuwa gara mutum ya aiwatar da lokacinsa ga abin da zai amfani shi saboda rayuwar fata da tsawo a gani in mutum ya yi asarar minti ɗaya a lokacinsa wannan minti ɗaya ba zai ƙara dawowa ba mutum ya ringa duba abu mai amfani ya yi amfani da shi babu wani lada a kan tsinuwa don ka ce Allah ya tsine mashi yadda ba lada kawai ka dai more ne kawai ta ba ta gane wannan tsinuwa ka dai mora amma ba ka da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in an ce abu ja'iz ba a ba da lada ga wanda ya aikata sannan ba a yi azaba ga wanda ya bashi sai dai neman gafarar Allah istighfar da kuma azkar a cikin shi akwai alkhairi mai yawa aikata shi ya fi mutum ya bashi ya Allah ka sanya mu daga cikin masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata na'am fa'ida mu muna faɗa da kowane irin saraha a bayyane sosai baro-baro ba ma son wanda ya kashe husaini ko wanda ya yi musharaka wajen kashe husaini sannan ba ma goyon bayansa sannan ba ma karfafa shi a kan mazhaban shi na farna wani mazhaba ne wannan Shi ne mazhaba na yan nawasif suwa ne da yan nawasif? su ne waɗanda suke cutar da mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al’amalin da magana ko aiki wato muna cewa kamar yadda alhafin Ibn ya faɗa a littafin albidaya al-Bidaya Ibn na cewa kowane musulmi ya kamata a ce kashe Husaini radiyallahu anhu ya bakanta mishi rai domin yana daga cikin shugabannin musulmai kuma yana daga cikin malaman sahabbai kuma dan diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ita ce fiyayyen wato ƴaƴansa ya kasance wannan bawan Allah radiyallahu anhu mai yawan ibada ne jarumi ne shi ko mai kyauta ne shi mu muna kyama kuma muna kiyayya da abin da wayannan suka aikata na barna na kashe jikan manzo sallallahu alaihi wasallam abin da suka aikata a doron kasa sai dai saboda bin ka'ida cewa ba a yin tsinuwa ala tayi sai mutumin da an tabbatar da cewa ya mutu kafiri in dai yana cikin musulunci an gane wannan ko baya halatta mu ayyana shi mu tsine masa shine shine ake cewa nan walakin la nu'ayyiduhum bil billah sai dai ba za mu ayyana su da tsinuwa ba saboda ya saba ma abin da malamai mu hakiko suka tafi a gare shi daga cikin malamai sannan ba ma kafirta su saboda akwai tsayuwan shubha wanda zai hana kafirta ba ma tare da malaman nan da kai tsaye suke kafirta su domin duk mutumin da shigan shi musulunci ya tabbata baya halatta fitar da shi sai da ainihin hujja wanda ke wajabtar da wannan saboda ka'idan nan na al-yaqinu la yazulu bi shakk da wannan ka'ida ne idan mutum idan ya riga ya tabbata a gare mu wane ya shiga musulunci to ba ma kuskura mu fitar da shi daga musulunci sai da hujja idan ya tabbata gare mu wane ya shiga cikin sunna ba ma kuskura mu fitar da shi daga sunna sai da hujja kamar yadda muka samu shaida ya shiga ya shiga cikin sunna haka za mu samu shaida ya fita an gane shak ka'ida ce mai girma inda usuliyin al-yaqin la yazulu bi shak da kuma al-asalu baqa'u ma kana ala ma kana asali komai ana barin shi yadda yake ne wani musulmi ne in wani ya ce wani ya yi rinda sai mu ce kawo dalili in ya kawo dalilin da bai gamshe mu ba sai mu ce wannan dalili naka ba shi da karfi mun tsaya kan asali wani dan bid'a ne sai mu ce me mai da shi bid'a sai kawo dalilin da bai gamsu da to asali dai ahalu sunna ne da asali ahalu sunna ne maganarka na kokarin fitar da shi ba a gamsu ba sai ka gamsar da mu an gane wannan shine ma'anar anna man ta'akkada dukhuluhu fil islam la yajuzu ikhrajuhu illa bi bayyinatin tujibu zalik wa la taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina na'am منهج rabi'u السنة hadi الشيخ ربيع بن هادي المدخلي نعم بسم الله الرحمن الرحيم tsira da aminci Allah ƙara tabbata a gare shi ya ce inuwan Allah sun tabbata ga Yahudawa da Nasara saboda sun riki kaburburan annabawansu ya zama wajen sujada manzo Allah yana ankarar da mu yana tsoratar da mu ga abinda su Yahudawa da Nasara suka aikata kenan da za a samu cikin wannan al'umma mutanen da suna sallah suna azumi suna aikin hajji amma suka aikata aiki irin na Yahudawa da Nasara ya zama to sun gina masallaci a kaburburan waliyai ko kuma suna sallah a makabarta to sai mu ce irin wannan tsinuwa wanda ya tabbata ga yahudawa da nasara zai tabbata ga wa'annan mutane dama manzo Allah ya gaya mana wannan ne don mu dau izina a gane ko kada mu aikata irin abin da suka aikata sai irin abin da ya same su ya same mu na'am imam bukhari ya faɗa حدثنا sufyan an عمرو Na'am, an karbo daga dan abbas yake cewa na ji umar dan khattab radiyallahu anhu yana cewa wato Allah ya tsine ma wani shin bai san cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Allah ya tsine ma yahudawa an haramta musu kitse sai suka narkar da sai suka da shi kun gane yayi an haramta musu kitse sai suka narkar da kitse suka siyar da shi suka ce to ai tun da yanzu an narkar da shi sunan wannan mai ba kitse ba ne wai suna ganin za su yi wa Allah wa yau suka ce Allah ya haramta wato a siyar da shi ne Allah ya haramta a yi mu'amala da shi in yana matsayin kitse amma tun da yanzu ba kitse ba ne an riga an narkar da shi ya zan mai yanzu ya tashi daga kitse za mu iya amfani da shi to saboda haka sai Allah ta'ala ya tsine musu an gane ko aha ba imam bukhari ya ce wato jabir da abu huraira sun bi shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mutaba na bukhari wato a cikin ruwayar muslim labari ya kai wa umar cewa wani sahabi mai suna samura ya siyar da giya sai ce kai Allah ya wazarar samura shin bai san cewa Allah ya tsine mai Yahudawa ba saboda ya haramta musu cin kitse sai suka narkar da shi suka siyar da shi bai sani ba a nan wajen gashi an hana tsinuwa ala tayi ko amma kuma sai gashi Umar dan Kaddaf ya kama sunan wani sahabi ya tsine mishi me za mu ci akan wannan me za mu ci akan wannan shi ne wasu ce umar ya yi wannan ne ana kiran wannan algagabu difa'un an dini la wato fushi wajen kariya ga addinin Allah wani lokaci za ka mutum wato ina ka saba wa musulunci sai ya yi wani irin fushi idan ya yi fushi sai ga wani lokaci ya fita hayyacinsa sai ya faɗi magana wanda ba daidai ba ana yin haka kun gane wannan ai wato an taba sunna sai kai wani irin fushi in kai fushi ka yi fushi ne saboda kariya ga addinin Allah amma kuma sai ka wuce gona da iri a lokacin da yi wannan fushi ka fita daga cikin kaidi na taklif kada mukallaf bane kai a lokacin nan ba a sa ka daga cikin masu zunubi dan ka fita hayyacinka idan kuna so ku fahimci wannan da kyau abin da ya faru tsakanin annabi Musa da bani Isra'il lokacin da ya je amso a taura ya bar dan uwan shi Haruna ya wakilce shi wajen kulawa da bani Isra'il kafin ya dawo bani isra'ila sun fara bautan gumaka wani mutum bai suna musa a samiri ya sa musu ra'ayi na shirka da bautan gunki shi kuma ɗan uwan shi harun lokacin da ya iya ƙoƙari wajen ya hana su ba su hannu ba an gane ai annabi musa na dawowa da karban a taura ya zo ya ga ana bautan gunki sai ya rikice gaba ɗaya ya fita hayyacinsa bai san san da ya kama gemu dan uwansa ba ya tuzgo shi sai dan uwansa yake cewa ya bana um la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'si ya kai dan uwana kada ka kama gemu na ko kaina inni kashitu an taqula farakta baina bani isra'il ni ina jin tsoro kada ka ce ka raba tsakanin bani isra'il to shine dalilin da yasa na dan na kyale sai ka dawo dama ina jira ne sai ka dawo sai kai hukunci an gane wannan ayi a lokacin nan an ce annabi musa da yana zuwa akwai a taura a hannunsa ya dawo ya zo ya zo musu da taura sai zo ga suna shirka bai san sadda ya wurgar da shi ba an gani faraja musa ila qaumihi gaza bana asifa qala bisa ma kalaftumuni min qabli an gani an ce wa alqal alwa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi a lokacin an ce ya dawo gaza bana asifa ga abubuwa guda biyu ya dawo yana fushi ya zama sifa mushabbiha fushi ya zama ɗabi'arsa kuma yana tsananin bakin ciki Allah ya hada abubuwa guda biyu gazaban arzufa sai ce bi zama ka lafta muni baji wa alƙal Alwa, tir da abin da kuma ya gurbi na bayana sai ya ɗauki allo ya kama kan ɗan uwansa yana jinyo shi zuwa gare shi to kaga ya hukuncin mutum ya wurgar da Allah a taura littafin Allah ka zo ka wurgar da shi lafiyar kalau kana cikin hayyacinka yaya kada anan wato jefar da littafin Allah a wulakanci ayi ridda ne amma kaga annabi Musa Allah ya riga ya faɗa ya zo cikin tsananin fushi da yaga ana shirka wannan algazabu difa'an an ya yi tsananin fushi saboda kariya ga addinin Allah bai san san da ya jefar da taura ba a wannan lokaci shi ba mukallaf bane shi a gani to shi ma Umar dan Khattab radiyallahu an wannan abin da ya aikata nan tsine masamura saboda yadda ya san musulunci na kyaman giya yaya za a yi samura kuma ya zo ya siyar da giya ya kawo kuɗin shi samura an ce abin da ya faru a wannan lokaci wato an tura shi je karɓo jizya da ya je garin suka ce ba su da kudi sai giya da ce kawo giya da suka kawo zai ce waye zai sai giya a cikin a cikinsu sai sai musu da giya ne shi ne umar ya ji labari sai umar ya faɗi maganar nan mai zafi A gane wannan ya yi haka ne difa'an an la akwai wani babban tabi'i wanda ainihin abdullahi bin abbas aka ba shi labari cewa an tambi wannan tabi'i naufal wani tabi'i naufal an tambaye shi dangane da abin nan an tambaye shi dangane da abin da ya shafi musa Musa da Khidir take cewa wannan wannan Musa din Musa Khidir ba shine Musa na Bani Isra'ila ba Musa Bani Isra'il daban Musa Khidir daban inji wannan lokacin tabi'i ne shi ko malami sai lokacin da aka yi ma Abdullahi bin Abbas nan da ke ce kaza ba Abdullah makiyin Allah ya yi ƙarya ya fita hayyacinsa ya za a yi mutum ya buɗe bakin ce Musa nan ba shi ne Musa na Bani Isra'il ba shi ne sai abdullahi bin abbas ya kawo tarihin musa da kirin ya alakanta shi da musa da bani isra'il irin wannan suna nan da yawa za ga wasu daga cikin magabata sun yi fushi wannan fushi sun fita hayyacin su wannan duk hukuncin da suka yanke wato khilafu zahir ba shi da tasiri saboda a lokacin nan su ba mukallafai bane su an gani daidai da mutumin nan da ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk annabi ya ce aqta min shiddatin fa نعم حديث جابر وابي هريره رواه مسلم eh to mahallu shahid anan wajen shek rabi ke cewa a ina mu wanzana nan a cikin maganar manzo Allah la'anan lahul yahud eh hurrimat alaihim shuhum fajamaluha faba'uha a cikin nan Allah ya tsine mai to kuma ya su haka bai yabe su ba to a cikin wannan hadisi akwai muwazana da kuma ɗayan hadisin Yahudu, la'anatullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid shin nan ma akwai muwazana kaga babu da kuma maganar Umar shi ma da ya ce yace qatalallahu samra ya yi muwazana shin wato wannan ƙa'ida ta muwazana shin baya kunsan suka da wannan matsayin na manzan Allah da sahabinsa idan an ce dole sai an yi muwazana wannan ka'ida da aka ce dole cewa yin muwazana shine adalci rashin yin muwazana shine zalunci shin yin muwazana nan in an ce dole ne shin wannan baya suka ga matsayin da annabi ya dauka na tsine musu kai tsaye da matsayin da umar ya dauka na tsine musu kai tsaye ba tare da ya faɗi ɗaya bangaren na yabo ba wannan ba sukan annabi aka yi ba da umar radiyallahu anhu wanda manzon Allah ya cika duniya da adalci to sun ce in har ka faɗi ainihin wato aibin kafiri ko aibin dan ya zama to lazim sai ka faɗi alkhairin shi in ba haka babu adalci to yanzu wannan in muka ɗauki lazimul qaul shin maganar ba zai kai ga sukan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa ga manzon Allah ya tsine mai yahuda bai faɗi ɗaya bangaren na yabo ba kaga akwai matsala saka wannan ka'ida ta muwazana tana da gayan hadari Na lalle ni ina cewa ni ba na cewa kun duba gayan uzuri da malaye ba su ya ce ni ba na cewa lalle wa'annan suna riskan natijan maganan nan magana da wannan manufa ɗin ina ganin gaskiya ba su riski natijan ba da sun riska ba za su faɗa ba kaga wannan ya musu ne ya musu adalci tunda sun ce ƙa'idan muwazana cewa wala ya jiri man da kuma shana'anu ƙaumin ala Allah ta suna kawo wannan ayan dole ne in za ka yi raddi ga ɗan bid'a ko za ka yi raddi ga kafiri in ka faɗi alkhairin sai ka faɗi sharrin ka ce ga giya ma mai kai giya lalacewa amma duk da haka da Allah ya faɗi sharrin giya sai da ya faɗi alkhairin wai Allah ma sai da ya muwazana kan giya to me suke nufi suna nufin idan kai magana ba kai wannan muwazana ba ka yi zalunci shi ne malam ya kawo hadisai wanda manzan Allah bai yi muwazana ba ya ce kaga wayannan da sun riski sakamakon wannan maganan da ba za su faɗi wannan maganan ba ya san ba su riska ba ne wasu ce ai shekarabi shi kawai an sarwa yake yi shekarabi kawai shi sarwa yake kawai yana fitar da mutane daga salafiya yana kaza yana kaza ba ka'ida baya uzuri ga mutane anan yayi uzuri ko bai yi ba kaga anan yayi uzuri na'am al-mizan fa'ish ko kuma wannan ma'auni nasu wanda yake mara nauyi ma'auni wanda yake mai tashi an gani, wannan ma'auni nasu mai rauni ne kwarai da gaske to yana ganin ba su riski sakamakon shi bane sai dai ina so yanzu su riska daga yanzu su riski mafi nisan sa kuma su fahimci hadarin sa su fahimci hadarin sa wanda na yi ishara gare shi na yi bayani a gare shi kuma ina fatan su dawo zuwa ga daidai su dawo zuwa ga gaskiya su dawo zuwa ga adalci wanda ainihin musulunci ya kumsa musulunci ya kunshi adalci wato kuma su riska cewa lallai zalunci shi ne ka faɗa game da mutum ko ka faɗa game da littafi ko ka faɗa game da jama'a abinda bai tare da ita kar ka kuskura ka zalunci wani littafi ko ka zalunci wasu kungiya ka faɗi abin da ba su da ita in har za ka yi magana kan wata kungiya ka faɗi duk abin da ka sani game da kungiyar nan kar zalunci wannan kungiyar ka faɗa musu abin da ba aƙidansu ba ka faɗa musu abin da ba manhajinsu ba ka jingina zuwa gare su ba ka yi adalci ba haka nan littafi ka karanta littafi littafin nan akwai alkhairi mai yawa a cikin littafin an gane wannan ko sai ka gaya wa mutane cewa littafin gaba ɗaya babu alkhairi a cikinsa kada a karanta ga gabaci ɗaya to ya kamata ka zama to ka yi adalci ga shaksiya na mutane in an tambaye ka game da mutum ka faɗi gaskiyar abin da ka sani gare shi kada ƙiyayya ya sa ka ƙi masa adalci ko kuma littafi ko kuma ainihin ƙungiya misali zan kawo akwai jama'atu ansari sunna na sudan a da kuma aka tambayi malaman sunna malaman sunna suna musu kyakkyawan yabo jama'atu ansaru sunna jama'a ce salafiya tana riko da sunna tana kokarin da awaka kaza kaza za amma daga baya sai jama'atu ansaru sunna suka yi dumu dumu cikin siyasa suka koma maimakon su yi wa'azi akan akida su karantar da mutane addini sai suka koma kawai yan siyasa ne ba kuma yan addini ba har ma shek mukbil rahimahullah yake cewa wayannan bayan Allah sun gina masallaci abin mamaki din ka ba su faye shin zai yi malamin suna ya gina masallaci mai ba su faye in ba ya zama ɗan siyasa ba yake to wayannan mutane sun tashi daga ansaru suna, sun koma ansaru mal yanzu masu neman masu taimakon kuɗi ne kuɗi kawai suke nema yanzu ba a kiransu ansaru suna. kaga wannan shine adalci a lokacin da suka rike suna ya faɗi gaskiya abin da ya sani kansu amma lokacin da suka koma ya ce daga cikinsu da yawa daga cikinsu ba sa damuwa da hadisan manzan Allah yanzu da yawa daga cikinsu suna yin watsi da hadisan manzan Allah su dauki ra'ayin malamansu kuma suna karyata hadisai ingantattu har ya kawo misali da hadisin sihiri hadisin da aka ce hadisin da ya inganta cewa an yi wa annabi sihiri yake suna karyata shi yace ba kuma yanzu mutane yanzu ba masu taimakon sunna ne. yanzu tashi daga wayannan sun koma ansarul ma'al wal bid'a ina ba ta gane wannan to wannan shine yadda ake yin adalci ga ainihin jama'a na idan ka ambaci abin da ke cikinta kuma ka rubuta kuma ka yada shi saboda nasiha ga musulunci da musulmi to wannan shine ainihin adalci shine ainihin insafi kuma shine tsayuwa da wajibi daga cikin wajibai na jihadi an hiyar da kuma kariya ga ainihin tafki na musulunci na'am na'am sannan fiyayyen mutane bayan wa'annan bayan abubakar da umar da usman akwai aliyu bin abi talib radiyallahu an akwai talha bin UbaidulLah, akwai zubair bin awam akwai sa'ad bin abi waqas akwai sa'id bin zaid akwai abdurrahman bin Aw, akwai abu ubaida amir bin jarra kowanne daga cikin wa'annan sun cancanci shugabanci kowanne aka ba shugabanci daga cikin wa'annan ba a yi zalunci ba ba a yi kuskure ba sannan fiyayyun mutane bayan wa'annan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauran sahabban manzan Allah wanda ba ambata ba su ne fiyayyun mutane bayan wa'annan su wane ne sahabbai kamar kai tambaya su wane ne sahabbai da ce su ne karnin farko wanda aka aiko annabi a cikinsu Eh, wanda a cikinsu akwai muhajiru na farko sannan akwai ansuwar a cikinsu su ne wa'anda suka yi sallah a cikin ƙiblatai ne a gane ko wanda sun yi sallah a masjirin ƙiblatai inda farko suna kallon baitul makadis lokacin kafin a saukar da aya a hana kallon baitul makadis manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kallon baitul maqdis amma kullun yana roƙon Allah a juyar da shi daga baitul maqdis ya koma kallon Ka'aba al-Qibla na Annabi Ibrahim alaihi salam an gano wannan ko to daga baya Allah ta'ala sai saukar da aya aka ce a daina kallon baitul maqdis a koma ana kallon Ka'aba kad nara taqalluba wajhika fi sama falalwalliyannaka qiblatan tarzaha fawajji wajhaka shadar masjidil haram tun da aka saukar da wannan aya sai sahabbai suka juya sai manzo Allah yana a wato manzo Allah yana cikin sallah da aka saukar da wannan sai aka juya daga baitul maqdis sai aka kalli ainihin Ka'aba to tun daga nan aka sa masallacin suna Masjidul Qiblatayn saboda da can ana kallon haka yanzu an juya ana kallon haka eh sharhi ai biyayyun sahabbai bayan khalifofin nan guda uku su ne sauran sahabbai sauran al'ashara al-mubashari da biljanna su ne waɗannan wanda mawallafi ya ambace su rahimahullah ce wanda imamul barbahari ya yi Allah ya masa rahama cewa kowanne daga cikinsu ya cancanci shugabanci ai su wa'annan ashabu shura din nan wanda aka ambace su din nan wa'annan mutane wanda Umar wato ya wakilta su Umar ya miƙa musu ya fawwala musu zaɓen shugaba bayan rasuwar zai ce in ya rasu wa'annan kwamiti na shura su tsaya su tantance su yi screening su fitar da shugaba daga cikinsu. domin lalle, Umar radiyallahu an lokacin da rasuwa ya halatto masa sai ya sanya ainihin shura a wajen zaɓen khalifa kafin ya rasu sai ya sanya zaben khalifa ya zama shura wanda yana komawa zuwa ga waɗannan sauran mutane shida da suka rage abdullahi bin umar ya zama na bakwai domin kowane ɗaya daga cikinsu ya cancanci shugabanci sai ya mayar da al'amari zuwa gare su sai suka zaɓi usman ɗan na rabiyar an an gane wani ko to wannan in an ce shura ana zaben mutanen kirki ne masu aƙida mai kyau masu manhaji mai kyau kuma dattawan arziki ina ba ta gane su ake sanyawa zaman to majalisa na ainihin dattawa wanda su za su zauna su fitar da shugaba misali an gane wannan ko ba kamar yadda wasu suke alaƙanta wannan da nizam na demokradiyya ba sai su ce ainihin wato shi ma demokradiyya ai shura ne tunda ainihin majalisar dattawa ta majalisar wakilai zama suke yi kafin su zartar da hukunci to amma kuma mutanen da ake zaɓa a cikin tsari na demokradiyya ana zaɓen masu aƙida ne ko ana zaɓen ainihin mutanen kirki ne dattawa masu imani masu bautan Allah da sauransu ko kuma ana iya zaɓen har zindiki a cikin da zaɓen na demokrasi ana iya zaɓen har zindiki ya zama tobe ya zama to ainihin wakili an gane wani suwa ba akwai bambanci kawai wato akwai bambanci tsakanin tsari na musulunci da tsari na demokradiyya kowanne daban-daban ne a gani masu kokarin su ba su hukunci dai sun yi kuskure gaskiya wato faɗinsa da ya ce mai wato ce wanda ya yi ƙarfi na farko daga cikin ƙarnonin nan ababen fifitawa in an ce karnin farko su ne karni wa'anda aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikinsu kuma suka yi imani da shi in an ce ashab jam'i ne na sahabi shi wa wane ne sahabi sahabi shi ne wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai yin imani da shi kuma ya mutu akan imanin kenan da zai yi imani da shi amma ya mutu ba kan imani ba ba a sa shi daga cikin sahabbai wanda kuma ya yi imani da annabi bai haɗu da shi ba ya yi zamani da annabi amma kuma ya yi imani da annabi amma bai samu haduwa da shi ba shin ana kiran wannan sahabi mana ya ce ba sahabi ba ne shi kamar na jashi sarkin habasha ya yi imani da manzan Allah amma Allah bai sa sun haɗu ba har ya zama tona najashi ya rasu to najashi ba a sashi daga cikin sahabbai ana sa shi daga cikin kibarun tabi'in a gani ana sa irin wannan daga cikin mai manya-manyan tabi'ai ba sahabi ba da shi amma wanda ya haɗu da annabi bai yi imani da shi ba wannan ba a kiran shi sahabi khilafan da shi'a in kana magana da ɗan shi'a da zarar ka zo in ka kula ka ce mai yi ba tarihin sahabi sai ce ma sahabi mutumin da ya haɗu da annabi haka aka shi ake tarihin sahabi wanda ya haɗu da annabi sai ka ce ka ga kace wanda ya haɗu da annabi har shedan ma ya haɗu da annabi shedan ma sahabi ne kenan to mu a mahanga na sunna kafin a kira mutum sahabi sai farko imani shine babban abu da sana sai ya yi imani da annabi a in ya yi imani da annabi sa'annan kuma ya haɗu da shi kuma ya mutu akan wannan imani din da misalin zai zai yi imani da Allah bai hadu da shi ba ba sahabi bane ko kuma ya hadu da shi bai yi imani da shi ba sahabi bane shi irin su Abu Abu Lahab da Abu Jahal da irin su Walid bin Mughira da irin su Utba bin Abi Mu'ayth duk irin wayannan gaba ɗaya sun hadu da shi ba su yi imani da shi ba ba sahabbai bane su irin su Abdullahi bin Ubay bin umm, Abir Ubay bin Salul ya haɗu da manzan Allah ya ma zauna a majalisin manzan Allah ya je yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi imani da shi ba saka ba a kiran wannan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya maga domin lallai mushrikai da kafirai sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa ba su yi imani da shi ba wanda ya haɗu da shi kuma ya imani da shi sannan daga bayan sai ya yi ridda to sabantakan shi ya baci an gani ya haɗu da manzan Allah ya yi imani da shi sannan sai ya yi ridda sahabbantakan shi ya baci amma fa da sharaɗin in ya mutu akan ridda amma in ya dawo ba amma da zai tuwa fa da Allah ya karɓi tubansa kuma sahabbantakan shi ya dawo to da wannan abin da ya kawo wannan sabanin shi in mutum ya yi rinda, in ya dawo shin zai sake sabon rayuwa ne ko kuma zai tsora daga inda ya baro in ya dawo eh, ku fahimci tambaya na in mutum ya yi rinda sannan sai ya dawo daga rindar. sabon rayuwa zai sake ko kuma a'a zai tsora daga inda ya fara ne wala walaƙar uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin Allah ya ce hakika an yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah da waɗanda suka zo gabaninka la in ashrakta wallahi da za ka yi shirka la yahbatanna amalu wallahi da aikinka ya ɓaci, wala takunanna min al-khasirin kuma da ka kasance daga cikin masu asara to yanzu in mutum ya shirka in ya dawo sabon rayuwa ne ko kuma dorawa zai eh dorawa zai yi duk da wannan ayat da na kawo to me dalilin cewa dorawa zai yi to me dalili Allah ya ce ula'ikan lazina atai ula'ikan lazina atai rahumul kitaba wal hukma wan nubuwa menene ba can menene law ashraku la da anhum ma kanu ne na'am kuga akwai ayin qur'ani wasu malamai suka kaba hujja da shi an gani su malikiya sun ce in mutum ya mutu ya dawo wato kai alwala yanzu da kai alwala da kai alwala sai kai rinta to sai ka dawo musulunci wannan alwalan ya kare sai tsaye saboda la in ashrafta la ya bada na amalu su gon mazhaba na shafi'iyya ka ce la bai rinta ba a kwato ma'ana ya yi rinda da ya dawo wannan alwalan na na har yanzu zai iya sallah da shi ka ce wato shirka yana bata aiki ne in mutum ya mutu da shi amma in bai mutu da shi bai dawo cikin musulunci to zai ci gaba ya daura daga inda ya tsaya In nan innal da kafaru wa masu wa kufarun wa ulaika habitat amalin hunfi duniya wal akhirah wa ulaika ashabun nar haƙa da khalidun lalle wa'inda suka kafurta suka mutu suna kafirai fa haɗu hadidat a'maluhum fid duniya wa lahira to wa'annan aikin ya baci duniya da lahira wa a ashabun na kuma su ne yan wuta sun fi kani dun to yaya wanda sun kafirta amma ba su mutu suna kafirai ba aikin ya baci bai baci ba Ka ce sharaɗi dole sai aikin ya baci sai mutum ya mutu akan haka ɗin to kuma sahabbai zamanin magabatan mu sun yi aiki da wannan akwai wasu daga cikin sahabbai da suka yi ridda sun musulunta zamanin annabi sai suka yi ridda sannan suka dawo musulunci kuma daga baya da suka dawo musulunci kuma daga baya sai aka tabbatar da su akan mukaminsu na sahabbantaka ba kwace musu wannan mukami ba suna nan a cikin sahih bukhari da muslim da sauransu ana ruwaito hadisan sa matsayin sahabbai ana cewa radiyallahu anhu an gane wannan ko saboda haka wali haza ya qulu Alhafi ibn hajar saboda haka Alhafi hafiz ibn hajar yake faɗa Allah ya baza rama a littafin sa batul fikir yana tarifin sahabi Ya ce shi ne wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana imani da shi ya mutu akan haka Ya ce ko da ridda ya shiga tsakiya ko da rinda ya shiga tsakiya wato ga zancen da ya fi inganci ko da misalin rinda ya shiga tsakiya bayan ya musulunta sai rinda ya shiga tsakiya sai ƙara dawowa ko da haka ne ga zancen da ya fi inganci sai eh, na magana na biyu cewa sahabbantakan shi na ɓaci ko da ya tuba domin rida tana bata ayyuka tana bata aikin da ke gabanin shi ne alƙawlin sani eh, amma ƙaunin ne da'if na kala? ma za fa na ma fa na shi'a ko? Thank you.

to wannan tambaya kamar yadda na ga na daɗe yana bayani kan wannan matsala wato asalin mutum ya shigo da abinci daga waje ya shigo cikin gari cikin wani gari ba laifi ba ne musulunci ya san da wannan ka siyo abinci a wani gari ka zo ka siyar a wani gari zani garin da yake abinci na arha ka zo ka siyar da shi a garin da yake za ka samu riba sosai ba laifi ba ne amma inda gizo ke saka shi ne hukuma ta ce ba ta so idan hukuma ta ce ba ta so ko da ciniki ne na halal abu ne wanda ya halarta sai hukuma ta ce ita ba ta so a shigo da shi garinta dole ka kiyaye in ta ce kuma duk mutumin da ya shigo da shi ga hukuncin da za a mai sai ka kiyaye ba sai ya harbe ka kaga kai ka jawo kanka ina san gane wannan asalin abin halal ne ka shigo da abinci daga wani waje zuwa wani waje ina san gane amma kuma hukuma tana iya hana abu halal dai saboda maslaha ta ce ba ta so ta ce ba ta son a shigo da shinkafa domin tana so a ringa biyan nata ba ta so a yi kaza saboda yana cutar da mutane ko dai wanda lili misali in ta hana shi kenan sai ka hannu in ba ka hannu ba to duk abin da ya faru kai ka jawo kanka gaskiya Allah shi taimake mu eh wanda yake na islama da na yi da su ne a kan ina a shahadar da ya yi ya kansu na ma ne da ka ne ba shi ba ne ne ba shi ba ne ne ba <laughs> shi ba ne ne ba shi ba ne kirista ya kawo maka shinkafa da cin ciwo to na gani eh to dangane da maganar cin abincin kirsimeti na ganin kun karanta abin da aka wallafa kan wannan al'amari ko baka ba kun karanta hujjojin da aka kawo misali kaga ya kamata a ce kila yanzu ma mun yi shuru akan matsalar su tun daga littafi nan muna karantawa sannan kuma sannan bayan haka duk sanda lokacin yanzu muka yi bayani misali to magana ne wannan magana ne malamai sun riga sun yi gwajin fahimta akan shi mutum muna bayani akai akwai masu ganin cewa ya halatta a ciyar kansu wanda bai shafi bikinsu ba amma bikin bikinsu ne baya halatta akwai masu ganin ya halatta a ci kansu wanda ba bikinsu ba kuma ya halatta a ci bikin nasu kuma wannan fahimta shine rajis, shi ya fi ƙarfi shine muka rinjayar kuma mun kawo hadisai da dama kan matsalar da asarai na magabata ibn taymiya dai ya kawo bayanan manzaro a cikin ibtida'u siratul mustaqim dai ya kawo bayanan masu halartawa da masu haramtawa kuma dukkan su gaba ɗaya akwai sahabbai a cikin su amma kuma akwai wani dalili mai ƙarfi wanda ya hana mu cin yankan kirismeti akwai wani dalili mai ƙarfi babu wani dalili mai ƙarfi an gane an tambayi abu darda kamar yadda ya zo cikin gayatul maram na na wanda albani ya takriji na halal haram ya kawo hadisin abu darda ga wani abinci wanda aka yi dan coci wani coci mai suna jarjis ya zama to wato an yi abinci don wannan coci aka bayar za a amsa za a ci abu darda ya ce mai zai hana abu darda ya bada fatawa a ci to kuma akwai asarai da aka samu daga Aliyu bin Abi Talib shi Aliyu bin Abi Talib sai ya halatta cin ainihin kayan marmari da wani abu wanda bai shafi yanka ba a kirsimeti da kuma neros bikin da suke na neros ya ce za a iya cin kayan marmari da abin da bai shafi yanka ba kenan ali bin abi talib a wannan fatawa bai duba kirsimeti ba ya duba yankan ne kuma kaba yankan da ya hana yankan da aka kira wani allah shi ne ya hana amma za a iya karɓar abin da aka yanka domin abin da aka baka kyauta domin kirsimeti ina fata gane wannan to shi in har zai yiwu abinda abinda Krista ya yanka har a ce ka ci wanda ba na Kirsimeti ba da yankan da Kirsimeti wanda ya fi hadari shi Kirsimeti haihuwa annabi Isa ne an yi maulidi ne kawai shi kuma yanka an kira sunan wani Allah ne wa ma'uhin da bihi ligairin la ta abin da aka daga murya aka kira sunan wani Allah an hana kaga wannan wa ma uhilla bi irga lillahi amne shi ya kai tafsirin shi da al yawma uhillu lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum duk abin da aka daga murya aka kira sunan wani Allah ku ci wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq duk abin da ba a ambaci sunan Allah ba gare ku ku ci don fasikanci ne amma sai aka ce kuma an halatta muku cin yankan ahlul kitab ka san kuma shi ahlul kitab ko ya faɗa ko bai faɗa ba in ya yanka ka san abin da zai faɗa an gani dole ne zai yanka dole dan wannan in the name of the father and of the son and of the holy spirit sannan ya yanka shi sa wani daga cikin salaf ke cewa Allah ya halatta mana cin yankan ahlul kitab babu ruwanmu da binciken mai suke faɗa to kaga in ko har za a halatta mana cin yankan su wanda asalin yankan ya kamata ya zama shirka ne sannan za a halatta mana auren 'ya'yansu wanda arziki ya ɗauki mace mai zagin Allah ya ajiye a ɗakin shi so kullum sai ta yi wannan bauta kuma kana ji kana gani za ka rufe ido tana ta zagin Allah ko amma kuma ka aure ta ka ajiye a ɗakin ta tana matsayin ahlul ta. to da wannan shi ya fi haɗari ko kuma ko kuma su shi wannan bidi'a ne wannan kuma kafirci ne an maka rangwame kan kafircin su cewa za ka iya ci shi shari'a ta ba rangwame ta cire shi to bid'ansu menene shi ina ba san gane wannan balantana kuma gashi an samu asarai da suka nuna magabatanmu sun bada fatawa na halaccin haka kuma akwai fatawar da aka bayar na sabanin halaccin haka tun da babu nasin da ya hana al la yazulu bi to wannan shi ne ka'ida al'muhim dai ana cin yanka ahlul kitab sannan kuma abin da suka yanka domin kirsimeti za ka ci in suka baka amma ba za ka bi su gida ba ba za ka bi su gaje happy christmas ba sannan ko ba za ka tura musu ta waya kana taya su munnan kirsimeti ba akwai bambanci tsakanin sun bi ka gida sun baka da kai kuma ka je ka roka ka je kwaɗayi ko to wannan shi ne na san gani yawwa da you. da kuke take shayarwa kuma da da za ta iya shayar take shayarwa ba za ta yi azumi ba sai ta yi azumi saboda haka da kuma ta fara ma ta fara shi ba ta za cewa da wannan dalili. to idan mace tana shayarwa ya zama ba za ta iya azumi ba akwai mushakka a gare ta ƙarƙashin ayan nan wa'alar da zai da yi kuna wufir ya tuna awon miski a ƙarƙashin ya nuna cewa abdullahi bin abbas akwai asarin shi wanda ya nuna ta ajiye azumi ta ringa ciyarwa kuma idan tana ciyarwar nan babu wanda ya ce karama magana cewa ta salama azumin daga baya bai taso ba kawai ciyarwa za ta yi kullum ta ciyar da miskini kullum ta ciyar da miskini shikenan ba magana ramawa ina fata gane wannan cewa za ta rama wato ya saba wa mazhaba da ibn abbas kuma ibn abbas bai da wani sahabin da ya saba mishi wannan aka ce maganar sahabi ne wanda babu wani sahabi wanda ya kinta ma wannan fatawa sai ya zama to kan ijma ijma to sukuti saka babu wani sahabi da ya ja da wannan saboda kawai idan mace tana tana shayarwa tana jin mushakka akwai wahala ainihin dai azumi ta aji azumi ta ciyar shikenan Allah shi taimake mu wa alaikum assalam kuma wani ci abinci maulidi ibn jami'a dai ya kawo a cikin iktidar da za'a ya kyamace abu ya fi karhanta eh Eh. ana binta wannan ciyarwar ne kawai ba magana ramuwa ba ciyarwa ake binta eh insha Allah subhanaka Allahumma wa ma'ana ba to mun magana a ah, cikin wani ne sai ce ce mutum shi ne shiga tsakani in musulman ya jira da na shi sai ya ce mutum maimakon kudin da suna yana bukatar a kusa mishi ba yanka mai kuma mutum shi suka yi da amma su suka yanka da kansu a baya bukatar ku taimake shi kawai in da aka yi ciniki a bashi kuɗi shekara a kuma abin shi Magana yanka shi zai je zai kare shi bikin shi ne bai shafe ka ba bikin ya shafe shi ne shi kare ka bashi ka bashi san shi ka bashi kudin shi sai sai abin da zai siya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lokaci ya ja